أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana cewa wan ayyukan mu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da mu ya kara mana kima da jina da ikhlasi kuma ruwa mana a duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da azurta mu kyakkyawan karshe idan ajalin ya zo Allahumma amin bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yau rana ta tara ga watan azumin Ramadana wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyu wanda sun shi da ashirin da ɗaya da watan hudu na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya alhamdulillah muna nan dai a suratu yusuf mu tashi aya ta ɗari da ɗaya insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصلاة الصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين نعم النبي يوسف عليه السلام bayan ya haɗa ‘yan uwansa da iyayensa sun baro ƙauye can kan'ana kan'an ƙauyen da suke kenan bayan sun bayan sun da cikin kuma a cikin ɗaukaka cikin yanka daraja da kode wa Allah subhanahu ta'ala bisa haɗa shi da iyayen shi da yayi ga ƴan uwan shi nan komai yanzu ya tsare. to sai ya rika lissafa wa Allah subhanahu ta'ala irin ni'imomin da Allah ya masa bayan Allah ya fi shi sani an su shi domin ya tabbatar ya nuna cewa ya yi confession ya yi Allah ya buga waɗannan imomin kuma yana gode wa Allah subhanahu ta'ala haka a can baya eh, aya ta tafi wannan shi ga abin da ya ci gaba yake da farko ya abaki ya ya abana hada ta'wilu ru'yaya ga fassarar mafarkin nan da gani ina yaro inda ga taurari goma sha ɗaya sun mun gada da rana da wata to yau na da a yanzu haka yayin da kuka runtsina mun a ubangiji na ya sanya wani kusurci gaskiya Lallai Allah ubangiji na ya sanya mun ikhrajni mina as-sijn yayin da Allah yayi sanadiyan fitana da kurkuku da don Allah ya tattara ya jefa ma wannan sarki mafarkin waɗannan shanu guda su ƙosassu da bakwai ɗin nan ke kasassu da kuma ciyoyi lokacin nan masu hanya da bakwai yankunannu Allah ya jefa wa sarki wannan mafarkin domin ya zama shi ne sanadiyyar fitana daga kurkuku. Ya Allah ka kasa samun da samun haka. na yarda da wannan ni'imar abu da a alayya nan. ga a cikin su godiya ta uku ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da yanko da ku kiyaye da yan uwa da bakin nan bashwi daga kauye Kan'an ya zo da ku cikin biki inda za ku huta بعد أن yi الشيطان bayan وبين إخوتي باين شيئا يا حدقا rashin jituwa tsakanin yan ɗan uwana lallai shi na rabbi latif lima ya ubangiji na mai sauki mai rangon ne mai rahama mai cin kai da dukkan abin da ya so innahu huwal alimul hakim kuma shi ne masani wanda yake cike da hikima Da yadda da waɗannan ya koyi Allah a bisa waɗannan ni'imomi da yayi tsakanin shi da ɗan uwan shi da addu'ar da yadda rabbi ya ubangiji na Allah ji annabi Yusuf lallai babu shakka babu kanta babu kokonto na yi da na tabbatar da cewa kan a sai ta bibi da mulki ya Allah ka kan mulki wani yau ina sarauta ni ne mai sarautar bisira sannan wa'allamta ni min ta'wilil ahadith ya Allah ka sanar da ni fassarar mafarkai ka ba ilimi annabci ya Allah duka waɗannan abubuwa ina sanye da su ina gode maka bisa su fatirar samawati kai ne kai matsajin sammai wal da kai anta waliyi Allah kai ne majidicin al'amura na duniya a duniya ta a yanzu na gani ji komai na waya Allah kuma kai ne mai ci a al'amuran rayuwa ta duniya haka amma wal akhirati kai ne mai jibin kan al'amura na lahiya ya Allah ina roƙonka ta gama mun komai yanzu addu'an da kake yi ne musulman Allah ka kashe ni ina musulmi Allah ka ɗauki raina ina musulmi ya Allah ka sa karshe na ya zato mummunan karshe ya mun komai a duniya ya mun komai a duniya ya Allah ba abun da rage mu iyaye na kasuwan sun zo wajen hutu ɗan uwana sun huta sun zo cikin birni cikin dauka ta ta ta ni nufi ta fita ni daga rijiya ta fita ni daga kurkuku ta ba ni mulki nufi da ilimi da fasaha masarki kada ka ji mun koma a duniya ta abin da nake so ka mun ya Allah ka kashe ni musulmi Abdullahi dan Abbas sai a duk cikin annabawan Allah babu annabin da ya rufe Allah ya ɗauransa ya Allah ba abin da ya rage mu ni ina son sauran rai a yanzu sauran ya yanzu da mun ba a duniya ba abin da ke jira ina zuwa ina bege ina da damuwa da kai ni ka ɗauke rai na yanzu ya Allah ba musliman ka ɗauki rai na ina musulmi da alihin ya Allah ka sadar da ni da mutane kirki da zan sha a gobe a al'ahira amma wanda Allah ah, Allah ya faɗa mutum kuma ya samu kanshi cikin taron annabawa ko siddiƙai ko shahidai ko salihai ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين wa hasuna ula'ika rafiqa wanda duk yayi wa Allah lokacin sarki a'a yayi wa manzalin sa a'a wanda yana tare da wanda Allah ya yi musu ni'ima a gobe kiyama Wanda ne Allah ya musu ni'ima da kowa yake fatan ya tarar da kansa cikin su ula'ika ma allazina an'ama Allahu alaihim min nabiyina a samu kansa inda annabawa suke a gobe kiyama a karanta kanka inda su sujjikai suke a gobe kiyama wa shuhada a karanta kanka inda shahidai suke a gobe kiyama wa salihina da mutane kirki a gobe kiyama duk wannan ya samu kanshi a inda waɗannan mutane suke to ya tabbata ya tsira dukkan su aljanna ciki shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa in ka mutu kana mutum kirki musulmi kirki mu ne da kace da mala'ika ya zo ɗaukar ranka zai ce ya ayyatu hannatul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mahdiya tadkhuli fi ibadi wannan ne ne wannan su ne wannan annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina inna tadkhuli fi ibadi tadkhuli jannati ki je ki shiga cikin bayina da kirki amma bayan Allah aljanna ai da kuma sai su sai shuhada sai Wani kuli fi ibadi za ki kike ki bayan na wani kuli janna ki shiga aljanna ta malamai suka ce waɗansu a suka kiri kamar a ah, suna cewa shi Yusuf din bayan Allah ya gama bai komai ya roƙi Allah ya ɗauki ran shi a wannan lokaci yana musulmi waɗansu kuma suka ce addu'a yayi ya aika bayan ka gama mu waɗannan ni'imomin duk lokacin da ajali na ya zo duk lokacin da ka ajali mutuwa ta ka ɗauki raina ina musulmi ya zama ko kyakkyawan cikawa ina akwai wanda Allah zai masa irin waɗannan ni'imomi daga baya ya shiga bai kyakkyawan cikawa ba Ina a inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un فيسبق عليه الكتاب fa ya'mal bi amali ahli har fa yadkhul sayan yana iya tun tashi shi yana aikin yan aljanna aiki kwarai aiki, mumunai da musulmai da imani sai duk da mutuwan shi ya zo ya shiga aljannar fa yasbiqu alayhi sai abu Allah ya rubuta ya kaddara masa na cikin wuta ne sai ya rigaya fa ya bi amali ahli nari da kuma nan ta sai ya canza kuma ba ya kama hanyar ɗan wuta sai ya wuce shi ga wuta mutum ka faɗin shi shekarar shi cikin shekarar shi hamsin da biyar shekarar shi hamsin yana zaune da babu wata matsala yana shiga da shi a jami'in ya kai shekarar cikin sai a tallata mai shiga siyasa sai ya fara shiga bokaye ya fara shiga bokaye ya fara shiga ɗan kuku ya fara a wasu ɗan shekarun da suka rage wata kila a rayuwar shi da shekara ba

ba haka ba ka tara Allah mun san mana asu shi yasa kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yake umurtan mu na addu'a guda uku a cikin mu na karshe shine Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik اللهم ارزقني توبة نصوحة قبل الموت ثم اللهم إني أسألك حسن الخاتمة ya Allah mai jiddu ya zuka ta kamar yadda ta zama ya Allah ta tabbatar da tawo zuciyar a kan a kan imani a kan addininka ya Allah ina roƙonka kyawun ƙarshe ina roƙonka kyawun cikawa shi kuma kullum addu'a da haushe yake shi Allah ya mu zama lafiya Allah ya mu ƙarshenmu, Allah ya mu cikawa ikawan ake lura da shi A akwai da a zamanin annabi sallallahu alaihi tsakanin shi da aikin aljannan da ya tsaya ya fada nan da zai wuce awa ɗaya ko awa biyu ba wani mutum ne mu zahiri yake jihadi yake fatan kata mushrikai da Allah shi da su shi su a cikin da ake tsada ita wuta aka zo ana taɗi ana jira cewa yau ba mai bajinta cikin wani ba mai jinka da da abinan da ya ce shi ana ambata wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum amma huwa innahu min ahli nar amma Allah sallallahu alaihi nan da kuke yabawa nan yana wuta yana cikin wuta bai su kai mamaki ko da shi ba ka mamaki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi as-sadiq ne ha ɗaya bajinta duk yakin nan ba wanda yake sakafurai irin amma annabi da aka tsaka ta wuta kafin a koma second round a koma kusa ta biyu kawai an ta wuta abu akwai ta hankali da shi ne wani sahabi ke shi zai rika bin shi sa ido ya gaya shi kisa a yi abin da aka koma zagaye na biyu sai Allah ma a tsora wani kafin sai ya sassare shi sosai kuma usmo ina jin in ya kalli jikin shi ya kalli cewa lallai in ya warke zai rayu a cikin nan kasa ba tare da waɗansu baƙoƙi a jikin shi ba me yayi sai ya aje gaba ba ta sai ki tsinin tsinin ma takwabin shi a kirjin shi sai ya aje ta a ƙasa tsinin ƙasa ma sai kawai ya ɗora jikin shi a kan kinin mai nufin ɗora jikin kawai sai ya ɗaga jikin shi kawai sai ya sauka a kai sai da shi kudin ya fito a bayan shi a haka ya mutu a nan da shi an wuta suka gudu suka zo suka ce wa annabi sallallahu babu shakka sun yi kashe ta zuka shi awa nawa sai shi aljanna yake amma ya ci awa ɗaya kafin ya mutu har ya canja yi na ƴan wuta haka ne kuma wutar za shi Allah mutum a gaban manzon Allah yake jihadi a gaban manzon da a cikin dama inda filin shahada kuma ne filin gidan shi ta subhanallah subhanallah ƙarshe rufe da ƙarshe mamaki da mutum bai taɓa shan giya a rayuwar shi ba sai ya ga abokanai da kai kuka na nake shi ko kawai mu fita mana zo ko ne ka haka za yana bude yana dan kuka kai yana ajiye zuwa ka zo mai kuma shayin giya ne shi lahira wani ka buga mai mashayin giya a kira sunan shi da shi ya cika da shi ya cika Allah ya cika karshen mu da yake ta kwani musliman ya Allah ya ce kuna musulmi والحكم بالصالحين وتقاهن بشيد مسلمين كيكي هنا آية تنعد في الشيطان سوى جدا أنباوان ألا مسلمين جدا أنباوان ألا مسلمين أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب قال لي بشيد ما قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه في الاخره من الخاسرين wannan ayar na da Yusuf sima ya rufe Allah subhanahu ta'ala da kashe shi yana musulmi mu ma ana masa cikin yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya kuwa da kuka yi imani da Allah ji tsoro Allah mutan tsoro tsoron Allah na kololuwa na iya iyawa na kurewa kada ku yadda mutuwa karshe ku karshe kuna musulmai masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ku kuke su Allah a wajen tarihi ba masu shirka da Allah da wani ba Allah ubin da ya rufa mana asiri zalika Allah ma'aikacin sarki ya wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanzu an dawo kan annabi an ba ka annabi wato ana so a kowa annabi sallallahu alaihi wasallam darussan da suke cikin suratu annabi yusuf suratu annabi yusuf da kuma al'ummar annabi da kuma wani abin da annabi zai amfani da wannan kisa da annabi yusuf yanzu addu'ar annabi yusuf ya gama yin addu'a ya roƙi allah ya kashe shi a musulmi wanda ke zalika wannan kitin annabi Yusuf in ji Allah ya kai Muhammad da muka karanto maka ita muka kawo maka ita a ƙur'ani daga farko ta karshe min arba'il ghaibi yana da cikin gaibi kissa ta gaibi labari na gaibin da ya kai ba kamata da shi ba amma Allah ya kai wannan gaibin abin da ke koyi ta hanyar ga shi nuhihi ilaika mun maka wahayin abin da ka san da shi ba abin da gaibi ne a gare ka wannan kisa da ka san da ita ba don ni na baka ita a qur'ani ba da al'ummanka da ba mai san da kisar inji Allah suna da ahsanul qasas kuma kunta da daidin abu na gaba ya mu haka ka kai ba da kai bane haka iz asbahu amrahum wa hum yanfurun wani lokacin da ɗan uwan annabi Yusuf din nan suke nufi dan da za su fara kai su jefa shi a cikin rijiya ta ga ba ka nan tare da su lokacin da suke cikin abun Ko da cikin kulle-kulle ba ka nan amma ta yanzu suna ba ka cikin yadda kake tamkar wanda da shi aka zauna aka kulla yadda za a yi wa annabi Yusuf din a kusa shaidan ko ita ta wanda ake zuwa da wajen da yake kuwa ma a tsohon na haka ya muhammad sallallahu alaihi sallam ta ji ɗaya kisan annabi yusuf da mahaifinsu da annabi ne amma ga su zukatansu daban daban ga yadda suka kula ɗan uwansu ma kirki makirci da yake ba su cutar da shi to sai ka mata kai ma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya ce annabi yayi laifi ya koya da darasin annabi Yusuf ba abun mamaki ba ke shi ma mutanen shi da yake rayuwa da shi aka aiko shi cikin su larabawa da mushrikan maka ba abun mamaki ba ne shi ma ya gabu ne yan baki baki yan gaban kasa yan kulle-kulle yadda za a yi a kashe shi a gama da shi a yi wa wa'adin shi zagon ƙasa, a yi wa addinin musulunci zagon ƙasa. in dai har har yan uwa ku ba ɗaya za su iya wa juna to kai ba ka shiga ga wanda ba ba ka wadanda ya jini da shi da haka yanzu kai ne annabi karshe mun kawo maka kisa na annabawa da suka gabace ka ga yadda suka yi ta fafatawa mutane mutanen su saboda ka kai ma ka zauna a cikin shirin ta kwana za ka iya samun irin waɗannan masu makirce makirce nan a cikin mutanen da muka aiko ka cikin su kuma sai ka tsaka mutuwar dukkan mutanen da muka tura ka zuwa da su zaɓa su ka ɗari bisa ɗari a'a ba ma a karun nasi walau harasul mu'mini duk kwaɗayin imanin ka ya muhammad da kake da shi cewa mutane su musulunta duk rahamarka duk tausayinka da mafiya yawan mutane ba su yi imani da kai mafiya yawan mutane ba su yi imani da kai kai kai kai ka buga wa'azinka kai ka buga wa'azinka wata rana in kan je wa'azinka da sai a sai eh, ka wuce a wa'azin hin eh, da zaki ka ba a shi da ake yi a wannan kuma ka tattara da dawo ba ka fita kuma cikin mutane ɗari ɗan uku suka saurara maka ba suka yi imani da kan suka yi a cikin suke ba haka mai wa'azi ke kai ba ruwanka da mutane sun yi imani ko ba su yi ba na ka isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala duk mai ɗauki da wata alama ta addini kin da ya shiga da an shiga an ga wannan gaje na addinin a tsarin shi alamu na addini a tiyarar ɗin shi ko ba na shi irin na addini an fi alƙalan shi an fi alƙalan shi yanzu mu duba ne sokin na hawan da ake tattala irin fasari hawan ake tattala irin ba wani abu ba ne kawai ba da shi ne na addini mai wa'azi mai tafsiri mai karanta ba kullum minista ne da jama'a ya karantar ya karanta alƙur'ani ya karanta jarafi sannan kuma idan aka zo wajen telefon ya yi rikici waɗansu domin internet technology ya karanta a kwamfuta to shi ne kawai karka da shi karka kara ba wanda shi karka irin shi duk wani mai addini shi kashi har a ofis ya wallahi ta wasa duk lokacin sallah da aka fita ka je masallaci a lokaci kai sallah wannan abun yana tabbatar su su salawat da kuka fita ba to wallahi wannan suna ba su a musulmi ma ballanta da musulmi ba yana da ya fi mu imani ko? ba a tsara ba wani shi ɗayan mu gaskiyan shi ba ubangiji ke bauta wa ba, amma wani yana jin zafi ƙara in shi an ci a tsara wani cikin gab da karfe ɗan a gaskiyansa Jami'ar siyar da kai wa siyar ba ka ce wani dai ya fito ku je masallacin ba ka ce ya yi sallar ba kai ka shi kawai ibada ya ka fitar daga ofis din ka je kai ka dawo ba ka ce ma wani kana ba amma ya ko mutane ba shi musamman wanda su su sallan ba a gaban su take ba duk haka za ka tarar subhanallah shi yasa ake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga annabi yana jin wani irin zafi da damuwa da bakin ciki da rashin bacci idan ya ga mutane suna abin da zai halakar da su idan ya ga mutane ba su ka shirya la'allaka mutsi'un nafsaka ala asarihim illa bi hada al-hadith kada sai ya muhammad suna da kan mutane ka ba su imani da qurani nan ina ruwan da su na ka isar kawai na ka lafa hadimin a ولكن الله يهدي من يشاء أنه هنا شبه التوحيد للسلطون حتى بشكل أكثر الناس ولا حرصت مؤمنين جميعاً تشكيك وإيا محمد صلى الله عليه وسلم جبك وقريكا جبك وقريكا جبتيشنكا تشكيك أمومكي مجورك متعيب داخل إيماني za su yi faɗa da kai su takale ta su yaƙe ta su tsangwane ta kullum aikin kenan ki zama ba a ciki kuma dai annabi ba abin da yawan ɗan uwansa ba abin da ya ci ba ba abin da ya ɗauka ma wani kawai domin soyayyen ki ne kana saboda soyayyen da Allah ya maka ya zaɓe ka a matsayin annabi mai aiko ka ba ka rika maki makirce kala kala kuma duba ba wannan idan suke wani suke saka wa mutane kawai su bauta wa Allah bar ka za ku zo ku lafa ko halaka ne kada ku Allah ya kuma ku bauta wa Allah aljanna jannatu tajri min tahtiha al-anharu kada kuma mai aiki da wuta ga halaka cikin ba kuma cikin annabawan da suke faɗa in ba wannan ba وما تسألهم عليه من أجر a su in za ka fito wa sun kama kuɗi da wannan ka da za ku ce sun kaji da wani adashi ko a farcewa ina fata an kai a'a annabi shi ke a wa'azin shi da kobo ba zai ce ku taro a nan halittawa zaɓen mutu a biyar kowa ya ake dubutaccen da sun zo da ba su kanuhun alaihi a jirin ko ka ce sun tafi aiki a zashi ba ba su ba da suke biyan ba na fata suna musu kuma in huwa illa zikirun lil alamin kai da suna fata su ka fata da su da sakon da ya fita da al'alamiya daga Allah zuwa ga mutane ka fata da su fa kaga da mutum kullum ko kai ka yake nema ai shi kake kaga ji ka ga ji shi ina ga ji kuma wanda yana ci mana kuɗi a cikin zamu mun gaji to Allah ya kira shi da bayan ku kobo kake yi ba da su za su biya ka ba na'am وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون نعم إلا مدعو في صحية صوت يوم وكأي من آية في السماوات والأرض sau da yawa za ka ga mutane da ayoyin Allah nan da yawa a cikin sammai da kasai da murna a gaiha mutane suna kallon su kawai kallo na farha da kawai kallo na rashin tunani sai a wuce abu kawai ba a tsaya ba a kalli abun a ga ayar Allah a yi tunani wannan abu ya Eh, eh, eh, da kudurin Allah da ayar Allah da abin da zai sosa zuciyarka ya zama maka wa'azi Allah ke so da yawan ayoyi da su samu da kasai wuce su kada kuke sai da ka katuwar bishiya sai ya wuce ta za ka tsaya bishiyar nan ka zira mata ido ka kalle ta bishiyar nan ka kalli ta mangwaro ka kalli ta gwalba ka kalli ta ayaba ka kalli ka a wannan ɗan itace ka kalli wanda shi da naman da ka kawo Allah shi da yawa daga cikin ayoyi Allah daban-daban da wanda suna a cikin sammai da ƙarfi kuna wuce su amma wucewa ne na rashin tunani da la'akari ka kalli bishiyar mangoro yanzu ka je ka dafa ka tabbatar da awo take ta nan sannan ka ɗan kashe ka ɗan ka ji ka wani ɗan zaki zaki ka wuce ka kalli rassanta ka wuce ka kalli ganyenta ka wuce ka kalli ƴaƴan sannan ka ji nuna ka ɗauko ɗan ka zo ka tsaya jikin bishiyan ka yi kwanciyari ka kallo ka kalli ka yaba lokacin da aka ƙare shi a malam ka gan shi wani ko tuta shi aka yi kiri aka sa shi aka mulmula shi aka shi da aka ma ba ɗauko shi ka tsaya kusa bishiyar ayaba da shi aka yi nan tuwo mai laushi mai daɗi na ya fito da ina ya fito eh? in shi kishi a ganyen ka ka kan suna ta tsotsi ka je irin da shi ayaba ka kare wani ɓangare da kishiyar ayaban ka Kaɗan tsotsa ka jera da daki haka nan na mangoro haka na ganyen amma ta ina ruwan wannan zaki ya fita har ya shiga cikin mangoro ina aka samu gari gari nan har ya fito mangoro da daki daki gashi da shi da kwallo har ya haka wani da karu kuma in ka ci ayaba kana cin ayaba ba ka taɓa cewa zaƙin ya maka yawa ko ya maka kaɗan duk yadda kake son kai mai son zaƙi ne ko sa zuma ne in ka kana cin aiwa da za ka ce da Allah ma a kan kawun su an ƙara sukan bai mun ba amma duk yadda ba son su da zaƙi in ka ci aiwa ba ka ce zaƙin ya mu yawa ba haka nan mangoro shi kuma tuwa ta Allah ya ce da ya dace da ɗanɗanon ɗanɗanon zaƙi da barkon zaƙi ba ko wani complain in ka dafa wani dutse ka kalli kudurar Allah a jikin dutse Allah ta ya san shi duk wata halittar Allah ka zauna ka kalli ka kai da aka yi da ita subhanallah ya ga ayar Allah subhanahu wa ta'ala kalli ka wani ka kalle shi ka kalli wani katako ka kalli abubuwa da yawa in Allah subhanahu wa ta'ala ko an ha mu yace su kai kuke kuma matsala ne Allah anan Allah ce wa ma a aktsaruhum billah Allah ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga mafiya yawancin mutane eh, kasan in mutane ba za su taɓa maka tsantsan imani da Allah ba illa kuma mushrikun sai sun an hada da wata shirka shirka shirka haka wani sa'il za ka kawo musulmi hadu sunna ana zaune ana kaza kaza amma kada kai mamaki ka je cikin ɗakin shi ko ne kallon kafi kada kai mamaki ga wani allon kafi ana dan wani abu da shi ana akwai abu da ya dan yadda shi ko ya da shi idan da ka samu musulmai da a tantance a tace a a yi screening a kauna tsantsanta tauhidi wanda duk abin da ya taso musu ba ka tunanin wani ma boka a duniya boka ko ba su wani ko wani ɗan ko wani mai bisu kafa ko mace wanda duk tunanin kin wannan wanda ya same shi cikin wannan ka samu kan siyasa musulmi har kasara kai tawassali ga Allah komai nashi Allah ya dogara baya taɓa leka waɗansu wurare wanda aka kai masa kalmar a matsayin kalmar za a masa kaza to in gaya maka mafiya yawanci in ji Allah subhanahu wa ta'ala ba ta ya ka samu majoritin su illa wa hum mushrikun ba ka imani da Allah kanka sai ka samu ɗan abu ko ya da suka yarda da shi akwai dan kundi na yaki da aka koyi akwai dan kundi na wani sirri da aka bashi yana yi an da karatun qur'ani akwai wani abu da aka kashi ya kai da dare ya tashi wata ba loli da kuma ba sun da take ta kawo ka samu akwai abin da mutum ya imani da wani sa'i ya rike masu kalmar imani ɗan kaɗan ne Allah subhanahu wa ta'ala nan cikin musulmai ke an da ɗaukar mutane gaba ɗaya an ware masu bauta wa gumaka da tsantsan musulmai masu bauta wa Allah sai ka samu masu bauta wa gumaka da masu kakuce wa Allah da jigire wa Allah su ne majority Allah ya ce wai ikan wanda suka dogara da gumakan nan suka dogara da wani abin bauta ban da Allah dokar da kaburbura kuma kwaliyai, ko kaburbura nan su shaudai da suke suna roƙon su fa'ida suna roƙon su fa'ida suna roƙon su arziki ka je kaburin musulmin da ya mutu suna roƙon shi arziki suna roƙon shi haihuwa suna roƙon shi ya zama ɗauki daga mashiya, suna roƙon shi ya maka kaza ya maka kaza Allah ce wai shi kan waye ba ku wannan natsuwar da ku wannan ku kira wurin Allah ku je ku bauta ma wurin Allah amma wai ya ba ku natsuwar da kuke samu har ku yi bacci min shari kamar ku yi da Allah ba abin da zai sami afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min amrillah ba ya ba ku amincewa da kwanciyar hankali cewa wata azaba da za ta lulluɓe ku ba za ta iya kaɗa muku ba daga wajen Allah ta asiya kuma sa'atu baratatan eh wa ya aikata ku ne kuke samu da nasuwa da kullum sai kun wannan abun ba ku a tsoro a cikin zukatanku ba ku tunani wanda kila alkiyama ta zo muku baratatan sai ba irin wannan yanayi an da ya tsurun ku ba fa ba fa filin ma jikinku yanzu misali sai ka ga mutum ya je ya yi ƙasa ya sha giya ya yi alfasha ya je ya ga ya kwanta a ƙasa bai har gaciya a ce shi yana nishari kamar ya ba kan shi garanti Allah ba ka iya kashe shi a daren ba kuma ba wata azaba da ta saukan masa kamar lokacin da zai je arnan ya ba kan shi garanti cikin motsin da yake cikin da na kai hatsari ta zama to dalilin mutuwar shi ta kafin shi ta. Kuma kuke da wannan mutuwar da in ka kaga mutum ya saba mun ya saba mun ga hankalin shi a kwance zuciyar shi an da tsaye kamar da yi wani abu ba. yi kuma ya ba ku wannan natsuwa. Kuma da shi ke san a saba ba ta iya saukar mutu a kowane lokaci ba. قل يا موسى يا محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يا أبو يا محمد صلى الله عليه وسلم متعني أشياء هذه wannan da'awa da wannan wa'azi da isar da saƙon Allah da isar da musulunci shi ne sabili shi ne rayuwa ka gaya musu ya haka ka gaya musu haka ya muhammad wa'azi da'awa isarwa mutane saƙon Allah faɗakarwa kiran zuwa ga addinin musulunci nan da gaya musu hajji sabili wannan shi ne tafarki na da Allah ya zaɓa mu rayuwa ta. Alku ila Allah Allah ya zaɓe ni a matsayin mai da'awa mai kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a shi ta farki na kawai ni ba zo ku je ni ku ba ni ba zo ku yi hayaniya da wani ba ni ba zo don neman mulki ba ni ban zo don neman wani ku ba a'a tafarki na da Allah ya zaba mu shine in yi da'awa in karantar da mutane musulunci in kira su zuwa ga Allah in kira su zuwa ga addini na kuma ina yin wannan abu basira ce a basira da hikima da kuma yi mai da'awa ya san lokacin da zai kira mutane ya san lokacin da ba zai kira su ba mai da'awa ya san lokacin da zai samu hankalin mutane su izuwa gare shi ya san lokacin da hankalin su ba su so zuwa gare shi ba mai da'awa zaman ko mai basira alamar sirati din ne shi ne dole su ta kawo ilimin addinin musulunci sai kana da ilimin abin da kake kira zuwa ga kansa ba haka kawai rana a ka faɗa aiki da a wajen da baka san Qur'ani ba baka san hadisi ba baka san da ya inganta da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam baka san da bai inganta ba a tambaye ka hujja a tsargima a rika rigima ya kamata idan za ka hana abu ka ce babu kyau ba ne babu kyau ka san lallai tabbas a musulunci abin bai da kuma da an tambaye ka rashin kyau na ka hujja daga qur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun mutane idan ka ce da yana da kyau a yi shi ka tabbata kana tare da kyawun abun a musulunci wanda da an tabbaye ta za ka ci dukkan na cewa yana da kyau daga alqur'ani da sunnan da maganganun mutane da zaman tun alaƙar siratun mutum yana da ilimin abu kafin ya kuma a cikin shi in ba haka ba a mutum zai yi amma yanda kai kai ka ce a kawo maka mota ka gyara ta ba ka ilimin a aikin kalikanci ba da za a yi ka ce ka ce aka karɓi likita ya ce ya huta sai za ka kula da ma'aikatan na wanda yake bukatar a masa aiki na masu bukatar allura ko a basu magani duk su zo alhakuna kawai da ilimin likitanci ba haka kuma addinin mutum na aka nan ma da'awa aka nan ma da'awa to da ayar ba ila ni Muhammad ka mu su kai Muhammad kai mai kira shi ga Allah ala basira da kira da ilimi da sanin hanyoyin da hanyoyin da kuma hakan ta zanto ga ya Muhammad ana wa man ba'adi. ni Muhammadu da duk yana da suke so su yi aikin da aman nan su zama ko su da ilimi zaman to suna da ilimi suna da basira suna kai da da shi ga wasu bahanallah sarkiya tabbata da Allah wa ma ana min mushrikin ni na da shirkan da kuke yi din nan ba ni ba ku ba ni ba abin da kuke yi ni ba na cikin mushrikin تكون اكره عن صحبه لا توشيك لكم دينكم وليهين نعم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون نعم أنا ya النبي محمد صلى الله عليه وسلم في shi كارشان karshen annabawan Allah shi ne karshe a wajen manzannin da Allah ya aiko Allah ya tattantar masa abubuwan da ya faru da annabawan da suka gabata shi ne na karshe Yanzu amma har sallanin qablika ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mu taɓa aiki wani manzo gabanin ka ba illa idalan sai mazaje ba mu taɓa aiki da duk annabawan da na aika duk manzanni da na aika da suka shuɗe kafin zuwa ka ba mu taɓa aika mace ba illa rijalan sai mazaji nuhi ilaihim kuma mu ne muke musu wahayi mu diktetin musu ga abin da za su yi ga abin da za su yi ga abin da za su yi ga ba sa abubuwan su in kansu sai abin da suka ce su yi shine ma ku anil hawa kenan ku? shi huwa illa wahyu yuha ba ta magana a tsara sai abin da Allah yake su domin annabawa ma'asumai ba ta magana gaba gadi Allah ya musu wahayi kuma idan muka tashi ai ɗauko manzannin allati min ahalil qura yan birnin ke ɗauko ɗauko ɗan ƙauye ba gudu Allah subhanahu wa ta'ala in ahalil qura mutane in ka tashi dauka ɗan birni wanda cikin muke dauka ba su annabi dan mutum da cikin birni liman ana ce yana kusa da ilimi yana da wata irin wayewa yana da wata irin basira yana da hanya da kuka nan da makamantar su hatta ma a irin zafi na zuciya da irin ɗan kekashewar zuciya da za ka haɗa da na na kauye na kauye a kudaci shi yasa za ku ga lokacin da duk su sauki a tafi wa musulunci so su kullo da wata kungiya ta ta'addanci da take kishiyar sunna sallallahu alaihi wasallam kauyuka suke zagawa su da wani mai gudatacciyar hakika da suka kauyuka suke zagawa suna samun mutanen kauye kauya da ba su da ilimi ba su da wayewa ba su da sani idan suke ya kawarsu sai su rika zuwa taru suna shigowa a cikin birane hatta waɗanda suka zo suka kashe na Usman radiyallahu anhu Abdullahi bin Sab'in lokacin da suka ji suna da awar ƙauyuka suka ji ƙauyuka suka ji suka isa a ɗan munanan irin abin ayyukan da na Usman kamar yadda suke cewa suna fatonci suna cikin so su ga su ran sayi na Usman suna faɗa har suka gamsar da mutanen ƙarshe ya kamata a zo a yi wa shi na Usman tawaye a kiran shi a kashe shi. Ai duk waɗanda suka yi shi na Usman daga ƙauyuka na nesa suka zo su kufa su imani suka zo suka kashe shi na Usman ku hannun ɗan Madina ko da ɗaya a ciki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah ya ba shi alƙawarin da shi ne sannan kuma cikin yan birni yake ɗaukowa annabi sallallahu alaihi wasallam birnin maka aka ɗauko su haka annabi yusuf kun ga daga abin nan daga misra annabi yaqub duka za su same su da birane ne na fata an gani ko ah, Allah ya ce yasiru fi ardi wai su ka Qur'an da suke yin imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ci sauran musulunci da fifita bautar gumaka sama da bauta wa Allah bai ba sa yawo a doron kwanne ba sa tafiye-tafiye ne a yanzuru su gane wa ikon su sai su gane a cikin lalibi irin yadda muka hana kuma masu aƙida cikin kasu ba ba sa yawo su gane yadda muka hana da masu bauta gumaka irin su ينتبك حالك أنك تفكر بأنك ينتبك حالك أنك تفكر بأنك أنك وانت أعطى يا وحيد سنين جعل على دار الأرض سسنف على الليجين اللاهرة رايوة اللاهرة رايوة الجنة تتكي خير للذين تتكوا تتكي الخير لما تتورن الله من تورن الله عزيزين ليش فاهم shi ne rayuwar da sallah kira yake suna ba kullum yana aiki don ya gyara lahiransa don ya gyara lahiransa ba duniyarsa ba kula ta filu ba ba hankalta ne ku tabbata ku zaki rayuwar duniya mai saurin karewa kuma lahira wanda suke tabbatacciya ina ba an gane ku Allah ya ce ta ibin sai aka gusu حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل وتفصيل تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون نعم نعم Allah maɗaukacin sarki yake haka na kafirai suna jayayya da annabawa suna fito na fito da annaba suna cutar da annaba suna gaban ƙasa wani sa'i har kasan kai ma sa'i zai sai aka musu sai an kai lokacin da manzanni suke suna ɗebe tsammani daga taimakon Allah akan kai wannan level ɗin har annaban su da shi ta musu yawa ko Allah ma ya manci da su ne shi zannu annahum kuzibu a sai in sun yi sun cewa kai nan ma sun karyata su wato sun gaba wannan suna musu galo ga nan kun gaba kun ci ne mu da ta ta garam abu da sauye mu ma kuma karyata ne sosai fa an kai wannan point din ja'ahum nasruna na ibn da baya hak nasaran musu ta zo wa annabawa ba wai kawai da an musu abu bane muke kawo a Allah ce sai an cutar da su an cutar da su an kandata su an karyata su an bale su an cikin kuɗi a kawo azabar mana ku ka azabar mana hmm? اللهم إن كان هذا هو الحق فأنزل علينا حجارة من السماء أو إشراقاتنا مما تشاء إن كنتم صادقين وكان عدوكم الله زي ما نتمنى mutanen su sun fara tsariya ta su sun bale su sun kunya ta su har su ma annabawan su akwai mutanen da suke ke da tsammani da mako Allah ko in abu ya kure ya kure ya kai bango Allah ce ja'ahum nasruna da su har mu zo mutu sai mu halaka da waɗannan kafiran fa nujiya man nasha sai mu tseratar da annabi da mabiyansa wanda muka so la yurdu ba'athuna an muslimin babu wanda ya isa ya mai da azaban mu idan muka sako ta kan sakurai ba wanda isa ya mai da ita ko ya kare su duk wani mai laifi lokacin da ya kai kama shi in babu wanda ya isa ya mai da wannan abin da yake sai ya kare ina fata an gani wani kai sai yi ta alkunuti Allah ba zai kula ba yi ta addu'a Allah ba zai kula ba a ɗaukar jami'an tsaro masu uniform da ja da baki da kore da yadda da mai da ake za a kuma kuma abu sai shi bai ke. haka ina turo abu masu laifi babu wanda ya isa mai da shi sai ya gane su Allah ban ubangiji ya fara asiri Allah ce la ta'ala fi qalbihim izzatun li ulil lallai lallai cikin islam annabi yusuf din nan da kuka karanta da ƴan uwansa to ya ishi masu hankali wa'azi Allah ba ka da hadisi yusufa annabi yusuf na fa ba da gangana ba da gangano ba ina tsuniyan gizo da koki da kirkiro walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi Qur'anin nan ya ƙara gaskata a cikin littattafan mata kuma su ka ambata da kitab Annabi Yusuf tafsila kulli shay hadin na ya zo ya faɗi abu dalla dalla ya warware komai dalla dalla saboda ya zama kowar mutane wa'azi da san rayuwa yadda take ba ta yiwa sai da yan haɗa ba ta yiwa sai da zagon kuma in Allah ya nufe ta sai ta zama abu to ka amma ka zaman to tsoron Allah ka zaman to mai tsoron Allah ka zaman to mai kiyaye sabon Allah shine yanda Annabi Yusuf yayi zo a al'ummar zamanin na wane ne don an za a kawo da kyawa a ce da ya kama da ya kama prison shekara ba ha annabi Yusuf ya zaɓi wannan ya zaɓi wannan ba ta ina shi nan ga masu ne da masu ba tatsuniya ba ba labari ba ne irin wanda yan hausa littattafan hausa suke bugawa a cikin bai taɓa wannan da haka ji Allah walakin tasbiqan ladhi bayna yadayhi wa tasbiqan kulli wa kuma shirya ce don haka ce shi ƙur'ani nan gaba ɗaya da kauri da shi da masu imani da shi shi kuma kafirin da ma bayi da imani da shi ba da wannan ƙur'anin zai ƙare shi da shi ba abin da shi annabi Yusuf zai ƙare shi da shi waɗansu sun mai da iskar sura a Yusuf da karanta da kamar batsan ne kamar wani ɗan shi da shi ba kawai da haka mantansu waɗansu sun mai da iskar nan ana so ku san akwai wa'azuzzuka da yawa da suke ciki Allah ya rufa mana asiri an ba ka san Allah mun suna kasan da an ta duniya tambaya ta kana ta assalamu alaikum kana dan Allah idan mutum ya manta da sallah a lokacin ta yaushe ne zai rama duk lokacin da من نسي الصلاة أو نام عنها فليصليها متى لا كفارة لها إلا duk من man ko ya yi bacci har lokacin da ya wuce an yi lokacin da suna ta sau huta ke alwala ya sallace ta ba ta da wata kafara haka ba ta da wani lokaci da ya wuce iya wannan lokaci da ka suna ta yanzu kuma misali an kira Allah karfe ɗaya ana sallah wannan wani abu za mu yarda mu shi ka ga lokaci mu mu yi wannan kuma da rai ko biyu kun ga ta ayi da rai duka a cikin lokaci ko sallan ne amma sannan da kamar ta tuna ba ka zama ka ce bari kun kara saka za ka yi tabbatar da wani lokaci da ya wuce wannan lokacin da ka fi da cikin ina fata an gane ko wannan shi ne yana nufin in abu a kasance da azahar shi ka sai a zahar sai a sai a sai nan nan ya ba da biya assalamu alaikum na ga mutane suna tashi sosai na yin sallah na nafila bayan kiran sallah wai shin banda tahiyatul masjid akwai nafila ne da ake yi bayan kiran sallah ɗaya da gaske wannan ka shi gobe da masallaci ne sannan aka kira sallah idan aka kira sallah da na fiya ta cire wannan sallar da aka yi kafin a yi ta akwai wani abu wannan akwai tsawa akwai nafil filu bukatu duka da nafil filu kan duka da nafil filu a nafilul masuha nafil bukatu duka da sunanun rawati da kashi da ake yi duka da nawakil zawakul asbab ake waɗanda suke da wani sabon ke haddasa yanzu idan aka rasa a ruwan ruwan sama da sai aje a yi sallah ka aje a roƙi ruwa ka rashin ne ya samu masu idan ka samu kusurcewar ranar da wata eclipse da za a yi a yi sallah a sa'a biyu sai Allah warware su idan an haka sallar istihara salatul hasa sallan gawa eh haka kitan da haka ce za ta yi sallan gawa babu gawa kuma in salatu ka ga'ib ne kan din ba aiki da kuma su kai sai baya ta karshe Allah da wannan da yake biyu ce, wani ya kawo da sabon Qur'ani da goma Allah ka ta da alkhairi yana kuma a san yi shi cikin addu'a da iyayensa da zurriyarsu Allah wani da kan su musu addu'a Allah yi karfe a sadakan da aka yi na biyu wani ma ya kawo ta da kan kuma daya yana roƙon addu'a Allah ku ji ya kowa bukatun sa da khairi da shi abin da yake tsoro na shari Allah ya wa rayuwar mu albarka Allah ya samu gama da duniya lafiya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك alaikum, wa ورحمه wa